يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a wannan marice na litinin 17 ga watan zulqa'ada ko 18 a shekara ta 1439 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 30 ga watan 7 a shekara ta 2017 miladiya mun haɗu a wannan maraice a wannan majalisi mai albarka don mu tunatar da kawukanmu kanmu abin da yake da matuƙar mahimmanci a gare mu mu sani kuma mu yi guzuri da shi don gina rayuwarmu ta gaba tare kuma da yin gyara da riskar abin da muka yi sakaci ya kubuce mana na rayuwarmu da ta shuɗe. kamar yadda aka ji sanarwa taken muhadarar mu ko laccar tamu shine mahimmancin sanin kai ga matashi a rayuwarsa da farko mu san cewa wane ne matashi idan aka ce matashi ana nufin wanda shekarun balaga suka riske shi kuma yake tsakanin shekara goma sha biyar har zuwa shekara arba'in wannan bisa ga mafi rinjayen maganganu na malaman musulunci su ne shekarun da ake irgawa mutum su a matsayin shekarun tasawa da samartaka namiji ko mace kuma waɗannan su ne shekaru da suka fi kowaɗanne shekaru mahimmanci a rayuwar bil'adama kamar yadda kuma su ne shekarun da suka fi kowane shekaru haɗari a rayuwar ɗan adam dalilin da ke nuna haka ayoyi ƙur'ani masu yawa da kuma hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce la tazulu qadama abdin يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع kafar kowane bawa namiji ko mace ba za ta wuce gaba ga zatin Ubangiji ba a ranar gobe ƙiyama har sai an tsare shi an masa tambayoyi akan abubuwa guda hudu cikin waɗannan abubuwa guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa an Babihi, Fima ma'ablahu Allah zai tambayi kowane ɗaya daga cikinmu wanda ya riski wannan lokaci na samartaka namiji ko mace Ubangiji zai tambaye ka game da samartakarka me kai da ita har ka kai ga tsofar da ita to idan muka kalli wannan hadisi ya ɗauki zangon samartaka ya ce za a yi tambaya a kai a lokaci guda don ya nuna mana mahimmancin wannan lokaci a rayuwa da kuma haɗarinsa a rayuwa duk wanda ya zama saurayi kan ya zama saurayi ya yi yarinta amma ba a ce za a tambaye shi game da yarintarsa ba bal ma yarinta sai aka ce an yafe a wani hadisin ingatacce cikin musnad na Imam ahmad manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rufi alƙalamu an salasin an ɗauki alƙalamin rubutu na zunubi daga kan mutum uku daga cikin su sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anis sabi hatta yahtalim yaro karami har lokacin da zai balaga har lokacin da zai isa mafarki namiji ko mace to haka nan idan muka duba da kyau za mu ga cewa da yawan waɗanda Allah ya musu baiwar samartaka ya kuma yi musu ni'imar ƙetare ta har izuwa ga tsufa amma ba a ce ba za a tambayi tsoho tare da ita, ita ma tsufar wani zango ne daga cikin zangugguka na rayuwa amma ba a ce za a yi tambaya game da ita ba ko game da wannan zangon ba da haka wannan yana nuna mana mahimmancin samartaka da kuma ‘yan matantaka ta yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi tambaya a kai hadisi na da zai daɗa fito mana da muhimmancin wannan zango a rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira hadisin da dukkan malaman hadisai sun fitar da shi hadisin sab'atun dhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu hadisin da yake bayani akan mutum bakwai da Allah zai musu inuwa a ranar lahira ranar da babu inuwa sai inuwar al'arshin Ubangiji, ranar da kuma bayi suke da matuƙar bukatuwa zuwa ga inuwa ɗin, domin rana ce da za a kusanto da ƙwallon rana kusa da kan ‘yan adam tazarar ba ta wuce mul ɗaya ba. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ranar mutane za su yi gumi, wani guminsa iya gwiwarsa, wani guminsa iya marasa, wani guminsa zuwa ƙirjinsa, wani ma guminsa ya shanye shi. saboda tsananin bala'i rana tana kusa da kan mutane to a wannan rana Allah zai girmama waɗansu ya karrama su ya mutunta su cikin bayi ya ware su daga cikin wannan wahala ya musu inuwa maza Allah ya faɗi mutum bakwai daga cikinsu sai ya ce wa shabun na sha'afi ta'atillah da saurayin da ya tashi wajen yi wa Allah ɗa'a idan aka ce saurayi ba ana nufin sai namiji kaɗai ba har da budurwa domin nisa'u shaqa'iqur rijal mata shaƙiƙan maza ne kamar yadda ya tabbata cin hadisin bukhari abinda wannan yake nufi duk abin da aka ce za a yi wa namiji na alheri mace ma in ta biyayya za a yi mata irin wannan abin na alheri domin haka na na ummu salama ta ce wata ran na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ne a qur'ani aka fi ambatan maza ba a ambatan mata manzo Allah bai ce da ita komai ba sai Allah ya amsa da kansa sai ubangiji ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب Allah ya ba da amsa da kansa cewa ba na tauye ladan mai aiki daga cikinku namiji ne ko mace dukkan wanda ya aiki na gari to Allah subhanahu wata'ala zai masa kyakkyawan sakamako to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce saurayi ko budurwar da suka tashi cikin yi wa Allah da'a a ranar lahira Allah zai karrama su zai mutunta su ba zai basu cikin wannan wahala ta wannan rana da wannan jibi da za a yi ba Allah zai kawwame su ya musu inuwa da inuwa al'arshinsa Allah ka samu a ciki ƙari akan haka malamai sukan kafa hujja da hadisin da imamul bukhari ya rawaito dangane dai da nuna mahimmanci da falalar samartaka wajen ɗa'a ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa hatta a cikin aljanna akwai samari ubangiji subhanahu wata'ala yakan wari wasu gungu na mutane a cikin aljanna ya ba su ta samartaka kuma har ya musu shugabanni mana irin abin da a duniya mukan gani sau da dama a ce yuz leader use leader to ha a aljanna akwai use leader bal ma a aljanna use leader ba ɗaya bane biyu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al-Hasan wal husayn sayyida shababi ahli janna Hassan da Husaini su ne shugabannin samarin gidan aljanna Allah ka samu cikinsu yana daga cikin abin da zai daɗa nuna mana mahimmancin samartaka kasantuwar samari tun farkon duniya duk wani annabi da Allah subhanahu Ta'ala ya aiko za ku ga cewa su ne abokan gwagwarmayarsa su ne suke taimaka masa idan muka yi nuni zuwa ga kissosi guda biyu ko uku a cikin alkur'ani za su ishe mu a matsayin hujja dangane da haka kissa ta farko kissar annabi musa alaihi salatu wassalam wacce ta zo a cikin suratul kahf ubangiji yana ba mu labari akan gwagwarmayar annabi musa sai ya faɗi wani saurayi abokin gwagwarmayarsa ya ce wa izala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdi huqba tuna yayin da Musa ya ce da wani saurayin da ke tare da shi la abrahu ni fa ba zan gushe ba hatta abluga majma'al bahraini ko da zan kai ga mahadar tekuna guda biyu aw amdi huquba ko in dauki tsawon lokaci cikin wannan tafiya ta wata neman ilimi to ba zan sare ba wannan tafiya da annabi Musa yayi tana daga cikin tafiyoyi na gwagwarmayar rayuwarsa da kuma aikin annabtasa wanda kuma ba za a manta da su ba a tarihinsa kuma Allah ya gaya mana cewa cikin abokan tafiyar koma wanda ya rike masa jaka ya raka shi wannan tafiyar saurayi ne daga cikin samari malamai suka ce Allah ya san sunansa amma sai ya ki faɗa sunansa sai ya faɗi sifarsa ta samartaka don ya nuna mahimmancin ita wannan sifa ɗin ga duk wanda yake da ita don kada ya wasa da ita domin wannan saurayin ba ɓoyayyen saurayi bane shine annabi yusha ibn nun amma Allah bai faɗi sunansa ba kawai sai kira shi da sifar fata idan muka tsallake muka koma kissar annabi yusuf alaihi salatu wassalam kissa mai ban mamaki kissar da ta saba wa dukkan sauran kissosi na alkur'ani domin a ƙur'ani kissar yusuf ta sha bamban da duk wata kissa da Allah subhanahu wa ya taɓa bayarwa ta fuskoki da dama daga cikinsu mafi yawan annabawa in Allah zai bada da labarinsu baya ba da labarin tun daga farowar tasowarsu har zuwa ƙarshen al'amarinsu sai dai ya yi tsokaci ya faɗi wani waje mai mahimmanci don ya ba da wani darasi sauran wajajen kuma Allah bai cika ambata ba to amma annabi yusuf Allah maɗaukakin sarki ya faro kissarsa tun daga yarintarsa har samartakarsa har tsufansa kai har ma a ƙarshe ishara zuwa ga lokacin da ajali ya riske shi fuska ta biyu na bambancin da kisar annabi yusuf take da shi akan sauran kisosi a ƙur'ani kasantuwarta an fare ta tun daga farkonta har tsakiyarta har ƙarshenta a cikin sura ɗaya sauran annabawa za ku ga in za a ba da labarin sosai a karkasa a wata sura a tsakura a wata sura a tsakura a wata sura a tsakura amma yusuf a sura ɗaya tak tun daga farkon ta tsakiyar ta duk maganarsa ake yi to wannan kissa mai ban mamaki ita ma Allah subhanahu wata'ala ya yi nuni a cikinta da mahimmancin samartaka da samari a rayuwa Dan samarin su san kansu kuma su san irin kulawar da Allah subhanahu wata'ala yake ba su a gwagwarmayar annabi yusuf alaihi salatu wassalam tsakiyarta da kuma ƙarshenta Allah ya yi ambatan samari tsakiyar gwagwarmayar shine lokacin da aka jefa Yusuf a gidan kurkuku Allah ya ce wa dakala ma'ahu sijina fataya da za a sa shi a kurkuku an sa shi ne da shi da wasu samari da biyu me wannan yake nunawa abokan gwagwarmayar Yusuf samari ne to haka nan lokacin da Yusuf ya fito daga kurkuku duk abin da ya faru ya faru ya wuce har ya zo ya zama ministan gona a ƙasar Misra waɗanda suke kewaye da shi samari ne nan ma Allah ya mana tsokaci game da haka wa qala li fityani hij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un a wata qira'ar wa qala li fityatihi a madadin wa qala li fityanihi domin da kalmar fitiya da kalmar fitiyan duk jam'i ne na fata to da ka Allah subhanahu wataala ya ce yace da matasan da suke tare da shi ij'alu bida'atahum ku sanya su firi rihalihim cikin mangalar kayansu in kun zo loda musu ana nufin yan uwansa da suka zo yin ciniki wajensa ba tare da sun gane shi ba hikimar hakan so yake ya dawo da su su zo da ɗan uwansa dan ya rike ɗan uwansa a wajensa sai ce la'allahum ya arifunaha domin da wannan ne in suka koma gida za su gane cewa kamar ya cancanta lallai su dawo kai ne ka zo siyan kaya aka baka kayan kuma aka taba a karɓi kuɗin ba in kana da amana sai ka dawo ka kawo kuɗin wannan ita ce dabarar da annabi yusuf ya yi don ya dawo da yan uwansa wajensa su zo maido masa da kuɗi daga nan kuma su cika masa alkawarinsa na zo masa da ɗan uwansa shi yasa a ƙarshen kissa sai Allah ya ce kadhalika kidna li yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah wannan dabaru ne da muka kimtsa yusuf ba zai iya rike ɗan uwansa ba in ba ta hanyar waɗannan dabarun ba da Allah ya kimsa masa abin lura dai a cikin wannan kissa a ƙarshe shine ambatan samari da matasa mu koma da baya da baya kissar uban annabawa annabi Ibrahim Khalilur Rahman wanda shi ɗungurungun ma shi karan kansa ne Allah ya kira shi da saurayi a cikin suratul anbiya lokacin da annabi ibrahim yake ƙoƙarin jan hankalin iyayensa ma'ana mahaifinsa da kuma sauran dattawan gari akan su daina bautar gumaka zuwa ga bautar Allah bayan ya ce da su ma hadhihi tamasilu allati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha abidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin قالوا أجئتنا بالحق la'ibin. أنت من اللائبين قال rabbu ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من shahidin? sai ce wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin ya ja hanka ya yayi musu hannunka mai sanda yayi musu irin abin da ake cewa gyara kayanka duk sun kasa ganewa sai ce to wallahi na san ta inda zan bullo muku idan kuka fita kuka bar gumakan nan kuka tafi bautar gumakan waje kuka bar na gida to sai na kulla musu kullalliya to ku haka aka yi bayan sun fita bayan gari don su je bautar gumakan wajen gari sun bar gumakan cikin gari ubangiji ya ce faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un annabi ibrahim ya dauki gatari ya shiga ɗakin bautar gumakan na garin ya rinka daddatsa ƙananan ya gididdiba su a ƙarshe kuma ya ɗauki gatarin ya rataya wa babban su hikimar in suka dawo za su nemi magana za su nemi kadin da rahoton abin da ya faru to a nan ne shi kuma zai samu damar da zai kama hankulansu ya jefa musu maganganu masu kama zuciya to da haka lokacin da suka dawo suka zo suka tarar da gumakansu an sassara su an yi kaza kuma an ɗauki gatarin an rata wa babban kalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimi suka ce kai duk wanda yawa wannan gumakan namu irin wannan ta'addanci ya gididdiba su ya sassara su ya tabbata cikin azzalumai dan ya ga ba sa gani dan ya ga ba sa ji dan ya ga ba za su iya hanawa ba dan ya ga ba za su to shi daman abin da yake so su gano kenan ya wanda bai iya tarewa kansa sarar gatari ba kai zai tare maka kaga ba zai yi ba to su da kansu sai suka ce sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ai mun ji daman wani saurayi yana gaggaya musu baƙaƙen maganganu ana ce da shi ibrahim qalu sai suka ce fa atubi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun to a zo da shi gaban mutane dan su zama shaida a tambaye shi aji me zai ce aji kuma ta bakin sa to babban abin lura a cikin wannan kissa a dukkanin farkon kissar ko a dukkan wajajen da Allah ya ambaci kissar a cikin Qur'ani yakan kama sunan Annabi Ibrahim da sunansa na zahiri Ibrahim Ibrahim Ibrahim har a farkon wannan kissar ma sunansa aka faɗa ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين أما da aka zo kan wannan gaba ta gwagwarmayar rayuwa sai Allah ya kira shi da saurayi bisa ga harshen mutanen kuma Allah bai ce sun yi kuskure ba sami ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim Abdullahi dan Abu yake cewa wannan ya nuna duk wani annabi da ka sani a duniya Allah ya aiko shi annabta ne a lokacin yana saurayi duk wani malami da kasan ya yi fice a duniya ta fuskar gwagwarmar ilimi da da'awa da jihadi to ya yi ne a lokacin yana saurayi me wannan yake nunawa mahimmancin samartaka dama ce da Allah yake ba wa mutane don su gina rayuwarsu su san kansu kuma su gina abin da za su je su girba a gobe kiyama a wajen ubangijinsu su subhanahu ta'ala da haka samartaka tana da matukar mahimmanci ya 'yan uwa abin da zai daɗa fito mana da wannan wanda zan cika da shi cikin kisoshin alkur'ani kisar ashabul kahf ashabul kahf wanda har suke da sura guda a ƙur'ani tare da su ba annabawa ba ne amma menene abin da ya sa ubangiji ya musu sura a ƙur'ani saboda samari ne da suka san kansu suka yi amfani da samartakarsu shine kawai kamar yadda malamai suka ce me hikimar da yasa aka yi wa luqmanu sura a ƙur'ani tare da zance mafi inganci lukmanu ba annabi bane bisa ga al'adar qur'ani annabawa ake wa sura suratu nuh suratu ibrahim suratu yunus suratu hud suratu yusuf suratu muhammad kaga annabawa ake wa sura amma ga wasu wanda ba annabawa ba an musu sura kamar lukman kamar ashabul kahfi kamar maryam suka ce to duk wanda kaga an masa sura kuma ba annabi bane wata gudunmawa ya bayar a wannan matsayin nasa wacce ta burge ubangiji shi yasa ya masa sura to mu ɗauki ashabul kafi wace gudunmawa suka bayar wace bajinta suka yi wa Allah har ya musu sura a Qur'ani tare da su ba annabawa bane bajintar da suka yi wa ubangiji subhanahu wataala amfani da samartakarsu sanin kansu a matsayin samari da kuma yin abin da ya dace a wannan lokaci shi yasa Allah subhanahu wataala ya san sunayensu ya san garuruwansu ya san yawansu ya san shekarun kowanne daga cikinsu amma da Allah ya tashi bai faɗi kowanne daga cikin waɗannan abubuwan ba sai ya faɗe su da sifar samari ya ce innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda su dai ashabul kafin nan da kuke ji da gani wasu samari ne suka yi imani da ubangijinsu mu kuma muka kare su da shirya kenan kaga yana daga cikin saurayi ya san kansa budurwa ta san kanta mai da hankali wajen imani da mahalicci wanda shi ya samar da kai daga babu ba wata rayuwa da zaka san kanka ka ji daɗinta in dai baka san mahaliccin ka ba baka kuma san dan me ya halicce ka ba shi yasa farkon abin da ya zama wajibi akan kowa ya sani musamman matasa shine Allah subhanahu wata'ala sifofinsa sunayensa girmansa da haƙoƙinsa akan bayinsa na su kaɗaita shi da bauta subhanahu wa ta'ala wannan yasa za ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tattala samari wajen koya musu wannan Abdullahi ɗan Abbas a matsayin saurayin da zamu buga misali da shi tare da cewa a baya na gaya muku cewa samartaka tana farawa tun daga shekarun balaga ne har zuwa shekaru arba'in da haihuwa wasu masu ce har shekara arba'in da biyar sabanin yadda mu a Hausa muka dauka saurayi shine wanda ya aure a shine wanda bai yi aure ba a wajen malam Haushe duk mutumin da ya yi auren fari to ba saurayi bane ko ko da shekarunsa sha biyar ko da shekarunsa ashirin ashirin da biyar talatin to wannan a fahimtar bahaushe kenan amma a fahimtar musulunci saurayi shine wanda yake dan shekara sha biyar ko dab da haka kamar irin sha uku sha hudu har ya kai shekara arba'in wasu malaman ma suka ce har ya tsallaka shekara arba'in da biyar duk mutumin da bai wuce waɗannan shekarun ba ko matansa ɗari inda ana mata ɗari sunansa saurayi domin annabi ibrahim lokacin da aka kira shi da suna saurayi yana da matarsa saratu sami ina fatan ya zukurhum yuqalu lahu ibrahim yana da matarsa saratu a lokacin amma duk da haka aka ce da shi saurayi to haka nan Hassan da husain da manzo Allah ya ce da su samarin shugabannin samarin yan aljanna ba su da aure ne suna da aure to haka nan ashabul kafi baka da wata hujja ko dalilin da zai nuna ba aure kuma ko ba su da aure amma tare da haka Allah ya kira su da suna samari da haka dai duk wanda yake tsakankanin wannan shekaru namiji ko mace saurayi ne in mace ce budurwa ce to babban abin da ya kamata saurayi da budurwa su sani su ne kashin bayan rayuwar umarsu su ne waɗanda ya kamata su ɗauki dukkanin wani ƙalubale da yake fuskantar al'ummarsu wanda kuma ɗaukan wannan ƙalubalen ba zai yiwu ba sai sun yi mai sai sun kintsa kansu da kansu kintsa kai na farko ta fuskar imani annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana koyawa yara a lokacin da suke gab da shiga shekarun balaga abubuwan da suka shafi tauhidi abubuwan da suka shafi dogaro da Allah dogaro da kai tsayuwa da ƙafafuwa ba mutuwar zuciya ba mu ɗauki hadisin abdullahi dan abbas hadisin da da yawa daga cikin mu mun san shi hadisin imamu tirmizi wanda imamu nawawi ya kawo shi a cikin arba'un hadis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da abdullahi dan abbas ya gula ya kai wannan yaro kalmar yaro ta nuna cewa a lokacin abdullahi dan abbas bai balaga ba tare da cewa wasu malaman suka ce ita kalmar gulam a larabci ana iya gaya wa yaron da bai balaga ba kuma ana iya gaya wa balagagge sadauki ana iya cewa da shi gula kamar yadda hakan ya faru a lokacin da hassanu ɗan sabit ya shiga cikin tattaunawar da munafukai suke yi sakamakon zamiya Allah ya kara masa yadda ya ji kansa da rahama dangane da sukar da ake wa na Aisha domin Hassanu ɗan Sabit yana daga cikin mutanen da Allah ya jarabce su suka fada cikin yada wannan jita-jita ta ƙarya wanda kuma daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wanke shi ta hanyar yi masa haddin kazafi bayan ayoyi sun sauka kuma ita kanta na Aisha ta ce ta yafe masa domin kamar yadda hadisi ya zo cin sahih bukhari wata rana na Aisha tana zaune da dalibinta Masruq ibn Ajda'a sai ga Hassanu ya shigo ya nema ta waka ta ban girma yace Hassanun razanun ma tuzannu bi ribatin wa tusbihu gharsa'a min luhumil ghawafili katangaggiya kamammiya mai girma yar mai girma wace ba a ta da zargi wacce take wayar gari kosasshiya daga cin naman mutane to shi almajirin na na Aisha masruku dan ajda'a sai ke cewa ya umma ina misla ya yadkhulu alayki ya ke uwata yanzu zaki rinka barin irin wannan mutumin ya rinka shigowa wajenki ma'ana yana so ya tuna wa Aisha abin da ya faru a baya ai yana daga cikin waɗanda suka ce kaza suka ce kaza suka ce kaza sai na Aisha ta ce daina wannan magana ai Allah ya riga ya wanke shi baka ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa haddin kazafi a wancan lokaci kuma baka ganin Allah ya jarabce shi da wata musibar da zai kankare masa zunubansa shine ya jarabce shi da makanta domin Hassanu daga baya ya makance to wannan maganganu da Hassanu ya faɗa kun san cewa wanda aka ce abin ya faru tsakaninsa da Nana Aisha shine Sufwan ibn Mu'attil Sufwan ibn Mu'attil saurayi ne bardi ba wai yaro bane karami amma tare da haka wata rana a baitin waka ya kira kansa da sunan gula wata rana sun haɗu da shi da hassanu a kan hanya hassanu ya taho zai wuce sai ga sufwani ya taho zai wuce to Safuwanu bai manta da wancan abin da aka yi masa ba na ƙage da sharri da ƙazafi kuma ya san cikin waɗanda suka yaɗa abin a lokacin duk da ba su suka ƙirƙira ba akwai hassanu a ciki da haka da ya samu hassanu a wani lungu da baya bullewa sai ya zara takobi ya masa barazana sai ke cewa talaqqa bi haddis saifi minni fa innani gulamun idza hujitu lastu binashidi yace talaqqa bi haddi sayfi minni karbi kaifin takobi daga hannuna fa innani domin ka san ni gulamun barde ne ba wai yaro karami ba domin da yaro ne karami magana a ce an masa sharri ma yayi zina da wata bai taso ba yace idza hujitu ni in an mun zambo yana yawo da Hassan ibn Sabit magana domin shi Hassan mawaki ne bal ma malaman tarihi suna cewa bayi da ƙarfin jiki amma yana da ƙarfin baki wanda larabawa sukan ce wa jurhul lisani ka jurhul yadi kuma wani lokaci baki yakan yi da raunin da hannu baya iya yin sa to da ka sai sufwanu yake yarwa da hassanu magana yace fa innani ni da kake gani na gulamun sadauki ne iza huji? to in an mun zambo ba da zambo nake ramawa ba lastu bi nashidi domin ni ba mai waka bane sai dai in rama da karfin tuwo mahalli shahi cikin wannan magana ga babba wanda ya balaga an kira shi da suna gulam to amma dai magana mafi inganci abdullahi dan abbas can da manzo Allah ya ce da shi gulam a lokacin bai balaga ba domin malaman tarihi sun tabbatar da cewa lokacin da annabi ya bar duniya abdullahi dan abbas shekararsa goma sha uku bai balaga ba to amma yana gab da ya balaga din domin shekarun balaga shekara goma sha biyar ne wanda kuma ya zo sha uku aka ga dab yake shi su shekarun da ake kira da sunnul murahaka shekarun gab da balaga to Manzala yana tattalin samartakar Abdullahi dan Abbas sai yake gina masa gini na tushe da asasin da zai ginu a kai wanda zai ci riba ƙuruciyarsa ya san kansa kuma ya fuskanci ƙalubalen kansa da na al'ummarsa baki ɗaya sai ce ya gulam inni u'allimuka kalimat ya kai wannan saurayin matashi ya kai wannan yaro mai gab da isa shekarun balaga ina sanar da kai wasu kalmomi ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah Allah zai tsare ka me yake nufi da kiyaye Allah kiyaye dokokinsa matukar ka kiyaye dokokin Allah gwargwadon yadda kake kokarin ka wajen ka kiyaye dokokin Allah gwargwadon yadda kuma Allah zai baka tsaro da kariya ba wanda yake neman tsaro da kariya a matakai na rayuwa sama da matashi namiji ko mace domin me dukkanin wani mugu da ka sani a duniya yana ɗana tarkonsa ne akan matasa kamar yadda dukkan wani mutumin kirki a duniya wanda yake so ya gina wani alheri to shi ma hadafinsa da al'ummar da yake fuskanta su ne mai matasa yanzu bari in bamu misali muna gab da lokacin eh, eh, siyasa a ƙasarmu yanzu kirzirge rage a buɗe ƙofar kamfen a fara yawo yanzu duk wani ɗan takara da zai fita ralin siyasa ba za ka gan shi da tsofaffi masu farin gashi ba suwa yake ɗiba matasa duk wani ɗan takara wanda yake gina abin da suke kira da structure tsari na yadda zai yi kamfen ya yi rali ya ci zaɓe tun daga mazaɓu wad wad har izuwa kaza da kaza za ka tar yana da samari waɗanda su suke yaɗa manufofinsa har ma wanda za ka ga akan yi musu shugaba a ce use leader a lokacin da ba za ka samu an samu me odd age ko over age leaders ba babu ko ba haka ba to wannan sai yake nuna maka cewa waɗannan al'umar su ne abin a maiwa da hankali to haka nan dukkanin wata al'umma wacce kake kallon ta kake zatan wata alheri a gaba to kana ba da wannan analysis ɗin ne da fidiya na yadda za ta kasance a gaba ta hanyar kallon samarinta duk al'ummar da samarinta suka mai da hankali wajen ibada suka mai da hankali wajen dogaro da kai suka mai da hankali wajen ilimi suka mai da hankali wajen sana'a to ko shakka babu wannan al'umma a nan gaba ba da daɗewa ba za ta zama al'umma mai ban mamaki domin su matasa samari da 'yan mata su ne ƙashin bayan tafiyar kowace al'umma a lokacin da kuma abin takaici abin ban tsoro duk wata al'ummar da kaga matasanta sun lalace su ne shan ƙwaya su ne mutuwar zuciya su ne faɗan daba mazansu da matansu su ne rashin sana'o'i su ne zaune gari banza su ne yawancinsu jahilai ba su da ilimi la na addini la na zamani to wallahi wannan wannan al'umar tana da ban tsoro a bar a tausaya mata ne kamar yadda wannan shine da muke rayuwa a cikin sa a yanzu a ƙasar hausa musamman a arewacin najeriya kowa ya sani cewa allah ya jarabce mu a waɗannan kwanaki da yawan kayan maye wanda shaye-shayen kayan maye shirya mana shi aka yi haddasa mana shi aka makiyanmu suka shirya mana kuma manufarsu shine su kashe mu a gaba idan na makiyanmu na gida da na waje tare kuma da rashin tunani da rashin kishi na shugabanninmu kayan maye da ake an tayo su arewacin najeriya musamman jihar kano shiryayyen al'amari ne daga waje har gida arna na waje sun shirya haka arna na cikin gida kuma su ne dillalan haka gwamnatocinmu sun sani jami'an tsaronmu sun sani ba wani mai faɗa a ji wanda bai sani ba cewa daga kudancin najeriya ake kawo mana kayan maye duk waɗannan kodin totalin banalin ba a nan ake yin su ba daga kudi ake yi su ake kawo su kuma duk jami'an tsaro sun sani hanyoyin da ake bi a kawo su tashoshin da ake kawo su da motocin da suke dakon su da al'ummar da suke yo business ɗin kawo su duk an sani kuma an san cewa suwa ake nufa matasanmu domin yanzu ko da a ce akwai manya masu shan kayan maye kan ka samu babba guda ɗaya sai ka samu saurayi goma kan ka samu tsohuwa ƙwaya ɗaya mai shan kayan maye sai ka samu 'yan mata ashirin me ake so so ake gaban mu kar mu motsa bayan an yi iya ƙoƙari ko ana kan yin iya ƙoƙari wajen a ga an kashe mu an ruɗu waɗansunmu an cusa musu mummunan tunani an ba su makami suna ta kashe mu a gabashin arewacin najeriya da kuma abin da ke faruwa yau a jihar zamfara kai ka ɗauka cewa waɗanda suke kashe mutane a zamfara daga wata ƙasa aka kawo su ka ɗauka daga kudancin najeriya aka kawo su ‘ya'yanmu ne ‘yan mu masu magana da mu masu launin fata irin namu aka ruɗe su da kayan maye sakamakon ba su da ilimi ba su san kansu ba ba su san suwaye su ba aka ruɗe su da irin wannan gurɓatacciyar rayuwa suke kashe iyayensu suke kashe danginsu suke kashe su suke jefa kansu a cikin mummunan hali ba komai ja mana wannan ba face matasan mu ba san kansu ba kuma an yi iya kokari wajen hana mu mu san kanmu an hana mu damammaki mu yi karatu na zamani zamani makarantunmu za ka tarar an sa mana wasu ka'idoji sannan kuma an ƙi ba mu damar mu cika waɗannan ka'idojin ba wai ba za mu iya cika su ba ne amma da gangan ake hana mana dama da ikon mu cika waɗannan ka'idojin an kashe karatun tun na ƙasa-ƙasa wanda shi ne karatun da zai gina mu ta yadda har ma in mun taso za mu ci gaba da karatu za mu samu kyakkyawar shaida da kuma cika dukkan wani sharaɗi da ya kamata mu cika don mu kai an karanta damammakin ilimi ɗin a ɓangarorinmu yanzu zai baka mamaki kano a matsayin na jihar da tafi kowace jiha yawan mutane a najeriya jami'o'in kano kwata-kwata ba su wuce guda hudu ba ko uku a lokacin da in ka je wasu yankunan da ba su da kaso na ɗaya bisa goma mutanen da muke da shi na ƙarfi da yaji da son jin daɗin gaggawa an buɗe tashoshi waɗanda suke taimakawa wajen kashe zukatan samari tashoshin waƙe-waƙe, tashoshin da suke nuna saurayi ya zama kamar wani ɗan daudu kuma samarinmu duk suna ruɗuwa da wannan ba abin da saurayi yake so yanzu sai son jin daɗin kusa-kusa samarinmu ba sa so su sha wahala don su gina kansu su mori rayuwarsu kuma iyayensu su ji daɗinsu samari sai dai san ya za a yi in ji daɗi da ya za a yi in ci bilis ya za a yi ina zaune a inuwa in ji daɗi ba tare da na shiga rana ba wannan duk shi ne abin da ya cika zukatan samarinmu a yau idan saurayi ya yi tunanin ya yi tunanin yadda zai ji daɗin ƙofar ta ƙi samuwa to daga nan kuma damuwar rayuwa sai ta bijiro masa shi shikenan sai ya koma shan ƙwaya to haka nan yan mata dole sai ta ji daɗi dole sai ta yi kaza dole sai ta yi kaza dole sai ta yi kaza burirka abin takaici ba burin ba shi buri in miliyan kake da shi in ka faro daga ɗaya biyu uku zara ba ta kyale mi wata ran sai ka kai kuma duk wanda yau kan ji yana da miliyan ɗari wallahi in ka rantse ba za ka yi kafara ba da ya zauna bai da kwabo ɗari amma da ya ba hanyar nema bai raina sana'a ba ana nan ana nan har sai da ya zo ya mallaki miliyan ɗari to kai ma da za ka haƙura ka faro daga tushe da watan wata rana sai a ƙirga ka cikin manya-manyan attajirai to amma mutuwar zuciyarmu ta hana mu haka samari a garin kano idan ka je filayen kwallo za ka same su bila adadin idan ka je gidajen kallo za ka same su bila adadin babu sallah babu salati ana sallah suna yawon banza suna kallon kwallon ƙafa suna ihu kaga saurayi kato daga filin ƙwallo ya shigo unguwarsu ko riga babu bai yi sallah ba ba zikiri na safe babu na yamma ina mahaifinsa ba zai ce masa komai ba in an yi masa magana ɗaya biyu ya ce an tsane shi an sa wa ɗansa ido wannan ɗan da kake ganin an tsane shi an sa masa ido watan wata rana sai ya sa ka kuka kuma waɗannan samarin da muke barin su suke ta yawo haka ba su san ina suka fito ba ba su san ina za su dosa ba ba su da sana'a ba mu yi musu wani shiri da tanadi ba la a matsayin mu na iyaye a gidaje la a matsayin hukuma to waɗannan samarin wallahi nan gaba da su za a rinka amfani ana kashe mu ba na mantawa tun a zaben 2007 wani babban ɗan takara na ƙasan nan wanda ya takarar shugaban ƙasa a wancan lokacin ya zo gidan ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu aka kira mu don mu zo mu tattauna da shi sai yake gaya mana ya ce malam mun fito siyasa ko mu ci ko ba za mu ci ba amma bari mu gaya muku a matsayinku na malaman addini wanda ku kuke magana da mutane kusan wannan ƙasanmu tana fuskantar bala'i yana daga cikin abin da aka samu gaba arewacin najeriya sai ya zama babu babba ba wanda zai iya faɗa a ji a saurare shi la da sunan addini wala da sunan shugabanci na gargajiya ko shugabanci na siyasa yace kuma wannan shiryayyen abu ne mu mun san da shi amma mu 'yan siyasa in muka fito muka faɗa kila za a ga kamar yarfan siyasa muke wasu wanda kuma wallahi su matallahi wannan abin haka yake yanzu duk ka san hayaniyar siyasa da hargowa da waɗannan gidajen rediyon da ake buɗewa wane ya shiga ya zagi wane wane ya shiga ya ci mutuncin wane ka san a are a kudancin Najeriya babu su da ka tsallake Kano ka rabu da su ba za ka ba zuwa wata jiha a jihohin ko inyamurai ko yarbawa ka tarar wai ana wani shiri na siyasa wani yaro zai fito ya zagi shugaba ba a kyale shi bai isa ba amma mu saboda sakarcin mu da rashin sanin kanmu sai aka buɗe mana irin waɗannan gidajen rediyo muna ganin kamar ci gaba ne wallahi ba ci gaba ne in ma ci gaba ne ci gaba ne na mai haka rijiya kuma ake amfani da matasanmu abin da bai taka kara ya karya ba su sha ƙwaya rabi su ci wake da shinkafa su je su zagi kowa sarkin musulmi su zaga sarkin sarauta gargajiya mai sanda ta ɗaya su zaga attajirai su zaga sa'anninsu su zaga ƙasa da su su zaga sa'annin iyayensu su zaga ba mai kima ba mai daraja ya to sannan malam zamu mu gaya muku wani abu na biyu yace ko kun san cewa da kun ƙetara arewacin najeriya kuka shiga kudu babu sana'ar bumburutu sana'ar kaga saurayi da galan ɗin fetur jarkokin fetur a cikin unguwanni da gefen tituna samari suna wannan sana'ar kun san babu wannan a can muka ce ba mu sani ba ya ce to wannan ma wani hadari ne da yake fuskantar ba ku sani ba fetur dai sinadarin kona al'umma ne kuma aka ba waɗannan samarin kuma ƴan ƙwaya kuma suna rayuwa a cikin mu duk wanda yake da tunani da hankali ya san lokacin da aka yi zaben 2011 lokacin da shugaban ƙasa mai ci yanzu bai ci ba kun ga abin da ya faru cikin minti kaɗan aka so a tashi kano samari suka fito karsa daga ina suka fito kowa da galan ɗin fetur sun kai hari gidan wasu malamai sun kai hari gidan wasu 'yan siyasa sun kwakkona wanda suke so wanda shi kansa a lokacin shugaban kasar mai ci a yanzu da bala'in ya tunkaro shi sai da ya fito gaggawa ya magana cewa waɗannan samarin ba ruwansa da su to wannan fa duk shirya mana aka yi time bomb ne aka ɗana mana gadar zare ce aka shirya mana kuma akan ta muke rayuwa samari ba su sani ba iyaye ba su farga ba wasu daga cikin shugabanninmu na siyasa sun sani amma da yake su bukatun su na siyasa suke gabansu ba ruwansu tunda da yawansu su suke siyo kwaya su ba waɗannan samarin da yawansu su suke tara su su hana musu damammakin ci gaba da karatu don su yi musu amfani a lokacin banga siyasa ba sa ba su wani abin a zo a gani na su gina su su zama mutanen kansu domin sun san in suka zama mutanen kansu suka san su waye su to ba za su zama 'yan barandan siyasa ba sai dai su ma su zama waɗanda za su fito a goga da su a takarar kowace kujera daga cikin kujeru wanda kuma wannan shi ne kalubalen da ya mata kowane saurayi ya sani da ka zama ɗan sewa na gwanda ka zama wani da ka zama da wani sai in ba wani ba sai kafar katako gwanda kai ma ya zama kai ake wa wannan to kuma kai ba za a yi maka wannan ba in dai baka kama kanka ka san waye kai ba ka san meye sila da sanadin zuwan ka wannan duniya ubangiji ya halice ka ne dan ka zo kai masa bauta bai halice ka dan ka zo kai shashanci ba kuma wannan balagar da kake takama da ita wannan kuruciyar da kike takama da ita kike fitsara kike rashin kunya wanda su ma a bangaren mata nasu abin daban wannan kuruciyar da kike takama da ita ko kake takama da ita ba za ta dawoma ba nawa ne wanda suka yi wasa da ita yau sun zama abin tausayi duk wani saurayin da bai amfani da ƙuruciyarsa ba duk wata budurwar da bata yi amfani da budurcinta ba wajen gina gobanta ta hanyar sanin ya kamata imani da ilimi na addini da na zamani da sana'a to wallahi watan wata rana su suke zamowa 'yan iskan tasha shi za ka zo ka tara tsoho a tasha an yi ruwa kowa ya tashi ya tafi gida amma shi yana cikin kwatami saboda bai gina yadda zai zama ba in ya tsufa masu hikima suna cewa duk lokacin da kaga tsoho ko dattijan arziki kammalalle kamalalle cikin gatansa cikin iyalinsa to wannan suna daga cikin irin samarin da ba su yi wasa da ƙuruciyarsu ba amma lokacin da kaga tsohon banza tsohon tasha tsoho ya kamata yana gida yana hutawa amma yana shan wahalar rayuwa to irin samarin banza ne wanda ba su yi amfani da samartakarsu wajen gina gobansu ba saurayin da bai yi sallah ba akan lokaci ya tafi filin kwallo tun asubar fari ba sallah ba salati har marece ya sha kwaya can yamma ta yi ya zo ya yi wanka ya tafi zance can shine can shine can babu sana'a sai riga da bangajejen wando da aljihon banza duk iska ta cika ba ko sisin kwabo hakanan in kaga tsohuwar banza tsohuwar tasha a ƙarshen rayuwa ta zama tana yawo a titi kwararo ana eh, eh, tana neman taimako ba a tausayinta to ka sani fitsararriyar budurwa aka yi lokacin tana yarinya ba ta tsaya ta gina kanta ba ba ta shirya wa kanta wannan rayuwar da tana nan tana jiran ka in Allah ya tsawaita ranka ba daka da wannan nake jan hankalin yan uwana samari da yan uwana matasa yan mata mu sani cewa muna da masu tarin yawa waɗanda za su yi ƙoƙari su taka gadon bayanmu su yi amfani da ƙuruciyarmu don biyan buƙatar su a ƙarshe kuma su bar mu a tasha to da haka mu sani a duniya ba mai son mu sama da mu kanmu in ban da Allah da ya yi mu gatan da za mu yi wa kanmu mu dawo mu gyatta alaƙanmu da mahalicin kada mu yadda kaifin balaga da tashan ƙuruciya da 'yan matantaka su ruɗe mu mu lalata rayuwarmu ka zama saurayi mara manufa ka zama saurayin da baka tuna Allah baka addini baka ibada shedan kullun ya ne maka nasihar cewa sheki ayarka in ka tsufa kwa daidaita da Allah waye baka garantin cewa zaka tsufa kuma kana tsammanin kai a matsayinka na mutum mai gajeren tunani da hangen nesa ba za a yi ma wayo ba sai Allah da ya yi ka shi za ka yi wayo mana yanzu kai masa abin da ka ga dama kuma gaba ruwa ta sha ka ci bilis to shi Allah ba a yi masa haka shi Allah ubangiji ne mai alkawari in ka tattale ka da shi lokacin da kake da ƙarfi in ƙarfinka ya ƙare shi kuma sai ya rike ka sai ya tattale ka shine ka'idar da manzo Allah ya bamu ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda in dai kuka kulla alaka da Allah da ka da ƙuruciyarka to in ka tsufa Allah ba zai bari santsun tsufa ya ɗebe ka ba domin tsufa ita ma akwai nata santsin a zo ana irga ka cikin tsoho dan shekara saba'in yawa yarinya yar shekara biyar ko bakwai fyaɗe kaga wannan bala'i ne bala'i ne ba ƙarami ba to da ka ya'yan uwa san wannan mu mai da hankali wajen sana'a ya'yan uwa kada mu raina sana'a sau da dama ina faɗa ina nanatawa ba na tausayin saurayi a garin kano domin allah ya masa komai na arziki abin nufi Allah ya baka damammaki na sana'a ko da karatun zamani kai baka samu sana'a ba in dai kai saurayi ne mai kishin kanka da kanka a Kano ba za ka yi zaman takaici ba sai dai fa in kana da matacciyar zuciya hujja ta akan wannan shine Allah ya ba mu manya-manyan kasuwanni a Kano mun san cewa an cuce mu an hana mana wutar lantarki duk wata jiha da ka sani a Najeriya jihar da tafi kowace jiha koma baya ta fuskar wutar lantarki jihar Kano ce duk wata hujja da za a gaya mana ba za a gamsar da mu ba idan an ce ba ma biyan kuɗin wuta me yasa mutanen Legas suke biya wace hanya aka ba ake karɓar kuɗin wuta a hannunsu mu ma abu a karɓa don a ba mu wutan mana amma manufar da bi ne wai an da kibiri da rani manufar a fake da ba ma biya a hana motar don a kashe mana me a kashe mana masana'antunmu matasan mu kasu samu hanyoyin sana'a kasu samu wajajen nema to amma duk da haka ya dan uwa dan uwana matashi Allah ya bamu manyan kasuwanni in dai zaka rike amana a matsayinka na matashi wallahi sun matallahi akwai masu kuɗin da za su aminta da kai za ku nemi arziki kai da su matsala shine waɗansu daga cikin samarin an gwada su ba ɗaya ba babi ba maha'inta ne su to duk saurayin da ya zama maha'inci ba wanda zai yarda da kai ka ka toshe wa kanka da kanka hanyar arziki in kai haƙuri a hankali a hankali watan wata rana sai ka zama ubangida sannan kai Allah ya baka jarin ƙarfi in ma wani ya hana ka jari na kuɗinsa to kana da jarin ƙarfi duk waɗannan kasuwannin idan ka shige su in dai kana da ranka da lafiyarka ba za ka rasa hanyar da za ka nemi abinci ba da ƙarfin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka to amma da yawa daga cikin samarin mu kamar yadda na faɗa a baya son jin daɗin gaggawa ne da mu son jin daɗin gaggawa ne da mu bahaushe ya ce kowa ya kantar hannu zai yi ta zuci kowa ya kantar hannu zai yi ta zuci wallahi akwai wani babban attajiri a garin nan ana irga shi cikin hamshakan masu kuɗi ba wai a Kano ba na rantse da Allah in ka haɗa hannu da shi yanzu sai ka yi mamaki sai kai tsammanin anya hannun alajuwa ne wannan da lullube maka shi akai kuka haɗa hannu wallahi zaka ce ƙarya ne yadda hannun sai ke da ƙarfi yadda ka san saurayi ɗan shekara goma sha biyar ko sha takwas wanda wannan yana nuna maka ya sha wahala a rayuwarsa kuma har yanzu a kanta yake tare da cewa kuɗi kam in ana magana su aka faɗe shi sai dai a shafa fatiya a tashi to amma shi saurayi zo yake wai hannunsa ya luwi luwi kaga wai abin ta kai har saurayi wai shafa man yana shafa man man laushin fata ina ruwanka da wata laushin fata kaga saurayi yana yin shampo ba mu ce ka zauna dukun dukun kazani ba amma shampo ba naka bane tukuna tukuna kafi karfin haka daraja da Allah ya maka ta wuce haka domin in dai lokaci in dai kaga namiji yana kwaikwayon mace to an faɗi babu nauyi an faɗi babu nauyi wani mawaƙin laraba ya ce wa ma ajabun annan nisa'a tarajjalat walakin na ta'anisun rijali ajibu ya ce ba abin mamaki ba ne in mace ta so ta kwaikwayon maza ita gaba ta ci amma abin ci wai namiji yana kwaikwayon mace wai namiji dan kunne namiji da sarka ina za a yi wani abin arziki a rayuwa wallahi ba abin da zaka shuka ba abin da zaka shuka kuma ku sani ya yan uwana matasa shi wannan iskancin na samartaka da 'yan matantaka lokaci ne da shi da lokacin ka ya wuce ko ka so ka yi ba za a yi da kai ba an wuce ka an wuce ka wallahi yanzu bari ba ku misali ba abin da ya fi ɗaukar hankalin mutane yanzu a duniya irin ƙwallon kafa waye yake shakka akan cewa maradona ba ɗan ƙwallon duniya ba ne amma yanzu da za a ce maradona ya zo ya buga wa najeriya kai za ka yadda saboda me lokacinsa ya wuce lokacinsa ya wuce kai ba maradona ba ku dawo kusa kusa yan kwallon najeriya irin su amokaci irin su siya-siya irin su duk waɗannan su okocha a ce su zo su buga yanzu za ku yarda saboda me lokacinsu ya wuce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce igtanim khamsan qabla khamsin karibaci biyar kan biyar ta zo maka daga ciki shababaka qabla haramika ka ribacci ƙuruciyarka da samartakarka kafin tsufanka kada ka zo lokacin da zaka rinka cizon ɗan yatsa kana laita shababa ya udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu ina ma dai a ce ƙuruciyata ta dawo in ba ta labarin yadda tsufa ya dani to fa na gaba ya gaba na baya sai tsintar hula da ka iyaye masu albarka masu girma ku taimaka wa samari wajen saita ƙuruciyarsu saita rayuwarsu kada mu sake su haka idan muka saita rayuwarsu za su ceci kansu kuma za su cece mu za kuma su ceci al'umman mu baki ɗaya. matukar samarin za su yi riko da ilimi duka biyun na addini da na zamani matukar samarinmu mu za su zama masu kishin addini matukar samarin mu za su zama masu neman na kai to wallahi sun matallahi goban mu za ta yi kyau amma in ba haka ba to goban mu abin ban tsoro ce goban mu abin takaici ce to haka nan ma kuma 'yan matanmu da ka iyaye su daina sakar wa samari ragama da su yi abin da suke so a'a shi yaro lokacin da yake tasawa idansa a rufe yake hangen nesansa gajere ne takaitacce ne dole sai ana jawunsa kusa ne masa hannunka mai sanda shi yasa za ku ga luqmanul hakim lokacin da ɗansa ya tasan balaga sai da ya zauna ya yi masa kwas na musamman wanda wannan kwas ya sa Allah ya gaba jintar da ya yi har yi masa sura a Kur'ani. wa iz kala Luqman li ya baniya ya ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim farkon tarbiyyar da lukumanu ya fara dora wa ɗansa ce ya kai ɗana kakkai wa Allah shirka domin duk abin da yaro zai sa a gaba duk abin da mutum zai sa a gaba inda ya buɗe rayuwarsa da shirka to ba inda zai ji domin ya sa zare da ubangiji in kwa ka sa zare da Allah ba inda zaka ko menene sai a ga bayanka da ka farkon tarbiyyar da za a gina samarin mu kai da yan matan mu akai tarbiyya akan ta Allah subhanahu wataala gujewa dukkanin wata mummunan aqida wacce za ta shiga hurumin Allah subhanahu wataala to sannan ya rinka gaya masa irin matakan da ya kamata ya sani shi saurayi ko da yaushe yana son holewa yana son shakatawa yana son gwangwajewa da ka yake cewa ya bunayya innaha in taku mithqala dharratin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir ya kai dana ka sani duk inda zaka shiga shi aikin alheri in daidai da kwayar zarra ne na sharri ma in daidai da kwayar zarra ne duk inda ka buya kai shi wataran sai Allah ya tona asirin ka sai an sani da ka kana jin kai saurayi ne da daddare zaka canja kamanni ka fita shakatawa ka fita iskanci ka tafi kulob kina jin ke budurwa ce zaki badda kamanni ki je ki ayyukan asha ki dawo gidanku ki zauna lafiya ki zumbulo hijabi ba za a gane ba wallahi sai Allah ya tona asirin ki sai an sani Zuhair ibn Abi Sulma yace wa mahama takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa 'ala an tu'lamu duk wata ɗabi'a da ɗan adam yake da ita ko ta kirki ko ta kishiyar haka in yana tsammanin wai mutane ba za su sani ba wallahi sai Allah ya tona shi sai an sani ko da ranka ko bayan rayuwarka da ka shuka alheri domin ranar da zai bayyana ba za ka ji kunya ba ba kuma za ka yi takaici ba da wannan yana daga cikin abin da ya kamata a dasa shi a cikin zukatan mu san sa musu jin cewa Allah yana tare da su a duk inda suke kada ka sa wa ɗanka tsoronka ka sa masa tsoron mahalicci domin in tsoronka yake ya san akwai lokacin da zaka kwanta kai bacci kan ka tashi sai abin da ya ga dama ya san akwai lokacin da zaka tafi kasuwa ko ka tafi office kan ka dawo sai abin da ya ga dama amma in ka sa masa tsoron Allah to ka bashi babban me makami bari in bamu wata idea wanda a kwanan nan na taɓa faɗar wannan maganar a cikin karatu riyadu salihin wani mutum ko sati ba a yi ba cikin manyan ƙasar ne ya kira ni yake mun godiya akan wannan maganar wani dattijo ne cikin manyan kano ya rasu Allah ya ji kansa da rahama wata rana wani saurayi ya samu scholarship zai tafi ingila karatu sai zo yi kwana da shi sai ce to yaro ka je inda za ka ga mata kyawawa zuka zuka kuma kyauta ba ko sisi za ka je inda ba wanda yake kallon ka ba zaka ga bakan fata ba farare ne tsaf Yai ta gaya masa ni'imar da zai je ya tara a Ingila ce to amma ka shiga taitayinka idan duk iyayenka da 'yan uwanka ba sa kallon ka Allah yana kallon ka sannan su waɗannan makiran turawan da kake gani yana daga cikin hanyar da suke bi su kama manyanmu a yau sai ka ga ture turawa sun kawo mana wani abu mu talakawa mu ta cewa ba za a yi ba amma mu su rufe ido su sa hannu a yi saboda suna da rekod su ne na fitsara a hannunsu makircin da turawa suke wa manyan attajiran mu. manyan gwamnatin mu da sauransu idan ka je amerika ko ingila za a baka katon hotel mata ne za su rinka sabin ɗinka duk abin da kake so za a turo ta zuƙeƙiyar budurwa a ce taimaka ita za ta zo ta yi hira da kai to amma kai shashashen ka ɗauka ba sa kallon ka wallahi suna kallon ka ƙwallon tarkin da suke sawa irin waɗannan suna su yanzu ci gaba ta kai duk akwai kyamara ciki duk abin da kai suna rikodin sun ɗauka da haka macen da baka isa kai mata magana ba ita za ta zo ta maka tallan kanta in ka yadda target ɗinsu su suna amfani da ƙuruciyarsu ne don su gina ƙasashensu ta hanyar matsanmu da tatsanmu da haka yanzu in suka zo suka ce wani shugaban kasa daga cikin kasashen afirka ba mu dala kaza a ka ya ce a'a sai su kawo masa ceto gashi domin da mun sun sani yawancin yaran da suke zuwa su je su yi wannan karatun a can su ne 'ya'yan manya su ake ajewa manyan kujeru a ƙasashenmu mu su suke dawowa su mulke mu to sai su rike wannan rekod din su aje musu wannan abin ya faru hatta ga kasashen larabawa akwai wani babban mai mulki daga cikin kasashen larabawa wanda a kasarsa sai da aka yi tunzuri karshe aka kashe shi kun san menene ya ja masa lokacin da turawa suka ce ya kama wani babban malamin addini a kasarsa ya kashe gaba kura baya siyaki suka ce ka kashe shi ce a'a talakawa za su yi mun bore sai suka fito masa da bidiyo din sheke ayar da ya ta yi a turai suka ce mun baka awa 24 wallahi ko ka kashe shi ko kuma za mu saki wannan bidiyon a tauraron dan adam duniya ta ganka san waye kai ya tabbatar da ta'addanci zai yi duk kasashen duniya ba wanda ba su ja masa kunne ba har kasashen kafirai dan me amma ka yi rufe idan sa yi wannan saboda cimma waccan saboda tsoron kunyatar duniya wala azabul akhirati akhza azabul lahira kuma ta fi kunyata to da haka ya ɗan uwa matasa mu ji a mu cewa in wani ɗan adam baya ganin mu Allah yana ganin mu inna Allah kana alaikum raqiban Allah yana dakonka a duk inda ka shiga kai iya abin da kake iyawa na ƙoƙarin kare mutuncin kanka ƙoƙarin bin ka ƙoƙarin gujewa dukkanin abin da zai zuban maka da mutunci Allah maɗaukakin sarki zai taya ka irin waɗannan matasa muke bukata masu kishi matasan da suka san kansu matasan da suka yadda za su iya sadaukar da rayuwarsu don al'ummarsu wallahi irin waɗannan matasan su suke ceto al'umma ba ta hanyar tunzuri ko tashin hankali ko a'a ta hanyar sanin ciwon kanka da kanka idan karatu kake kar a same ka da lalaci kar a same ka da sata ansa duk abin da wani ɗa wanda uwa ta tsuguna ta haifa ya iya yi kai ma za ka iya yi kai ma uwa ce ta haife ka amma fa sai ka yadda a zuciyarka za ka iya sannan Allah zai taimake ka to haka nan 'yan matanmu a da ɓata lokaci wajen kalle-kallen fina-finan soyayya littattafan soyayya wannan duk ƙarya ce mafarki ne wani abin ma ko a mafarki ba zai faru ba duk hanyoyi ne na kashe zuciya da kashe mana kyakkyawan tunani ana kashe 'yan uwanmu mu kuma an shagaltar da mu da fim muna dariya ko taya su takaici da bakin ciki a zuci ba ma iya yi ballantana har mu fito mai magana cewa a daina ba mu yadda ba wanda wannan duk yana daga cikin kalubalen da yake kanmu duk wadda ta shigaltar da duk budurwar da ta shigaltar da kanta da ire-iren wannan shirma kana tsammanin za ta zo ta haifa wasu 'ya'ya na gari masu tarbiya. ba za ta haifa ba amma duk budurwar da ta tashi mai kishi mai sanin kanta mai damuwa da addini mai damuwa da ilimi mai damuwa da tarbiyya to wannan ita ce budurwar da za ta haifi 'ya'yan da za su fitar da A'in daga rogo kamar yadda bahaushe yake cewa su ne 'ya'yan da Allah maɗaukacin sarki zai ceci al'umma da ire-iren abin da zai nuna mana haka ku kalli Umar ibn Abdul Umar ibn Abdul Aziz tabi'i ne ba sahabi ba ne bai ga annabi ba amma saboda ƙwazansa ana kwatanta shi da sahabban da suka ga annabi suka yi rayuwa da annabi kai ma manya-manya kulafa'ur rashidin shi yasa malaman da suka yi rubutu akan manya-manyan masu mulkin duniya wanda duniya ta sara musu ta yadda da kwazon su sukan kawo Umar ibn Abdul Aziz Imam Suyuti cikin littafin sa Tarikhul Khulafa ya kawo Umar ibn Abdul cewa al-Khalifatul Khamis halifa na biyar shiryayye to kun san ya aka aka samu Umar ibn Abdul uwa ta kwarai ce uwa ta kwarai ba mu da lokacin da za mu baje tarihin Umar dan Abdulaziz amma dai duk kwazan da Umar ibn Abdul Aziz yi gudunmawar mahaifiyarsa ce da ta zama ta gari sai Allah ya sa ta haifi ɗa na gari ƙololuwa ga annabi Isa ɗan Maryam da Allah yake so ya gaya mana asalin Isa ɗan Maryam sai ya ɗauko tun daga nagartar kakarsa إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم kakar annabi isa ta gari ta zo ta haifi uwar annabi isa maryam ta zama ta gari ita ma da ta zama ta gari sai ta zo ta haifi isa shi yasa Allah ya bamu ka'ida wal baladu tayyibu kharuju nabatuhu bi izni rabbih wallazi khabusa la yakhruju illa nakida bahaushe yace kyakkyawar juma'a tun daga laraba ake gane ta da ka samari da yan mata mu sani cewa akwai kalubale a kanmu kalubalen mu da kalubalen al'um da kalubalen yadda 'ya'yan da za mu haifa a nan gaba za su kasance kuma wallahi sun matallahi wannan kalubalen a kanmu yake sai Allah ya tambaye mu Allah maɗaukakin sarki ka kare mu daga haɗari na samartaka Allah ka kare mu daga zamiya ta samartaka Allah ka shiryar da samarinmu da 'yan matanmu Allah ka sanar da mu kanmu ka sanar da mu kimar ka sanar da mu ƙimar damar da ka bamu a rayuwa kuma ka bamu ikon amfani da ita ya 'yan uwa samarin da suka samu zamiya a rayuwa ba watsar da su ake ba ina ba da shawara ga 'yan uwanmu samari da 'yan uwa 'yan mata idan aka ga wata budurwa ta fara fanɗarewa ta fara shaye-shaye tana mummunar shiga ba kyamatar ta ake ba yana daga cikin sharrin da shedan ya jefa a zukatanmu a yau idan kuna tare da saurayi abokin ku dan uwan sai ya fara shaye-shaye sai ya sa muku gaba tsakanin ku da shi ku ba kwa son sa shi baya son ku to wannan katangar da shedan yake sa ba karamar katanga ce ta shari ba kamata ya lokacin da muke tare da dan uwanmu sai muka ga Allah ya yi masa jarabawa mummuna a rayuwa ya kauce hanya to mu tausaya masa mu yi kokari iyayenmu mu ga mun jawo shi jikinmu mun dawo da shi iyaye su yi wannan tunanin samarin su yi wannan tunanin domin in ka bar shi bahaushe ya ce wake ɗaya shi ke ɓata gari kai kanka da yau kake ganin baka fara shaye-shayen ba baka da garantin gobe kuma me zai faru to amma in aka yi kokari wuta tun tana daidai da kan ashana aka kashe ta to sai a zauna lafiya amma in an batta to za ta zama ka bakar ashana ko na gari gabaki daya sai abin ya zo ya fi karfin ba da kowa shi yasa Allah ya ce wata ko fitnatan la na allazina zalamu minkum khassa kada ku ji tsoron fitina da in ta taso ba iya waɗanda suka jawo ta a cikin ku take shafa ba idan kana ganin dan wani ne ya fanɗare da haka ba ruwanka bai shafe ka ba to gobe baka san abin da zai kasance ba in takamar ka kai kana raye ne a duniya shi yasa kake ganin ka iyayen ka wajen tsare ƴaƴanka to in ka mutu kuma gobe baka san me za su kasance ba da ka mu kula da ƴaƴan ƴan uwanmu da suka gabace mu mu kula da ƴaƴan ƴan uwanmu waɗanda muke rayuwa tare da su mu kuma kula da ƴaƴan kanmu mu rinka shawartar junanmu da yi wa junanmu nasiha a lokacin da muka ga wasu abubuwa na ba daidai ba suna faruwa mu daina zama muna gulmar junanmu a madadin mu kawo wa junanmu shawara da nasiha a yau zaka tara a unguwannin mu duk akwai majalisu na hira da dan wane ya fara fanɗarewa sai a zo ana sa ana gulma ubansa amma ba za a samu masu hankalin da za su je su samu uban su yi masa nasiha su samu dan su yi masa nasiha ta kauna ba wanda kuma inda ana haka da barnar da take faruwa a cikin mu da yau ba ta kai yadda ta kai ba ubangiji da ya tsare mu daga dukkanin abubuwa waɗanda suka fi ƙarfinmu mu domin Allah ya mana alkawari in dai a cikin mu akwai masu son ayi gyara to Allah madaukakin sarki ba zai fushi da mu ba kuma ba zai bar mu da dabarar kawo kanmu ba kuma ba zai halakar da mu ba wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslihun ubangijin ka baya halakar da wata al'umma duk laifin da take aikatawa in dai a cikin ta akwai masu son a gyara in dai a cikin ta akwai masu kokarin yin nasiha da kokarin son a kawo gyara shi yasa Allah ya ce falaula kana min alquruni min qablihim ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ard illa qalilan man anjayna minhum ina ma dai a ce cikin dukkanin wata al'umma da Allah ya jarabce ta da wani batanci da wani lalacewa a samu wasu 'yan mazan jiya masu son a gyara masu nasiha masu kokarin janyo al'umma dan ta zama tsuntsiya madaurin ki ɗaya sai Allah ce kash sai dai 'yan kaɗan ake samu a cikin mutane da ka mi kokari mu zama masu yi wa junanmu nasiha ubangiji yace wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantar ta ya tsare mu daga dukkanin wasu fitintunu na zamani ubangiji ya tsare mu daga dukkanin wani hauko wani bala'i da dukkanin abin da zai farauci imanin mu ko ya farauci a tarbiyyar Allah madaukakin sarki ya kare mu ya kare dukkanin al'umma musulmi baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar alhamdulillah a ah, wasu wasalamu ala rasulillah hakikanin gaskiya babu abin da za mu ce sai dai mu yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu yi wa malam godiya dangane da wannan ƙoƙari da ya yi na halarta wannan majalisi mai albarka kuma kamar yadda malam ya yi bayani kowa ya ji dinnan kusan ce majoritin wanda suke gurin nan matasa ne in ka kalle su za ka ga kusan zan iya cewa kashi casa'in da biyar matasa ne a gurin kashi biyar su ne kadai da tijai wanda muna iya ganin su kuma malam a su yayin bayani alhamdulillahi jawaban da kuma malam yayi sun tafi kai tsaye gare su Allah ubangiji ya saka wa malam da alkhairi ah, kamar yadda malam ya faɗa munan unguwar ta gogoro misali unguwa ce wacce hakikanin gaskiya matasanta nagari ne su da yawa daga cikinsu nagartattu ne don a yawayyacin in ka shigo wannan unguwar wanda ba a unguwar suke ba ko ba a wannan yankin suke ba kwata-kwata sukan ɗauki unguwar kamar wata unguwa ce ta wasu lalatattun mutane amma da ka zo abin da zai baka sha'awa mafi yawancin matasan da suke cikin unguwar gwagwarwa za ka same su mutane da waɗanda in lokacin sallah ya za ka ga ana rige-rigen ɗaukan buta ko da a ce mutum yana shaye-shaye idan lokacin sallah ya yi sakaci za ga ya ɗau buta ya fi wanda ko yake sallah wata rana ba zai sha ba sai ka ga ya zama mutumin kirki wannan da faɗin alkur'ani ya kamata mu san wannan kuma wannan baiwa ce da Allah ya wannan unguwar muna godiya dan za a ga majalisa inda ake zaune wala ba za ka samu mai shantawa ba a wannan unguwar karasa rasa mai shan ba wani matashi mai shan taba mu ba a cinikin taba sosai a unguwan gaskiya saboda mafi yawanci ba a shanta wannan ba karamar baiwa ba ce kuma mune wa Allah godiya akan wannan baiwa da ya mana da yawa wanda suka tashi suka bar unguwar sukan so su dawo cikin unguwar saboda wannan baiwar da Allah ya unguwar saboda sun koma wani gurin suna ta faman fuskantar matsala sai mu ce a nema masa gida ko nawa yake zai sai da gidansa ya zo ya siya ya zauna wallahi saboda daɗin unguwar ne ko muna jin daɗin unguwar malam muna fata bayan yanzu wata rana za a ƙara zuwa a kan wani maudu'in kuma a yi mana nasiha irin wannan wacce aka yi domin mutanen unguwar na hakikanin gaskiya suna mararinka kuma suna jin daɗin karatukanka da suke yi muna eh, in Allah ya yarda kuma muna fatan insha Allah in lokacin yayi da aka buƙaci a hakan za mu yi kuma insha Allah mun san za a amsa mana bana manta maganganun da malai yake da za ko ta magana da ya faɗa sai shi wani matashi a nan unguwar dan judo ne yana judo sosai sai da jidan ya kai shi har america yana america a inda yake a america sallah ma wallahi sallah ba a yi wato ana mahaifiyarsa ta kirawo shi a nan unguwar ta daga waya ta kirawo shi suka waya ta ce ya azumi azumin ku nawa wallahi sai ya shiru tsit bai ma san ana azumi ba a america bai ma san ana azumi ba he tsit to ko na goma bai kara a america ba mala wallahi dawo waye. kawai abin sai yadda ke shi sai ya ji imani ya shiga zuciyarsa shi yana can ko sallan azumin ma ba a bai ma ana yi ba kuma ya taso ya dawo a nan unguwar yake sau da haka muna fatan allah ubangiji ya yi malam albarka kuma wanda suka halarci wannan taro allah mai da kowa gidansa lafiya jami'an da ke tafi da malam suka ba da guduma wajen aiwatuwar wannan abun su ma allah ya saka musu da alkhairi a ah, malam kalifa bismillah gabatar da to alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka maluman mu da alkhairi yanzu a gurguje insha Allah za mu kirawo Alhaji Nuruddin magajin gari domin ya taya mu mika godiya gurin malam daga baya kuma sai malam ya rufe mana da addu'a bismillah ni ba na cikin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, kamar yanda aka ce gabatar da godiya a madadin dukkanin al'umma wannan unguwa malam da kuma ɗaliban ilimi na wannan unguwa da gamayyar matsan da muke da su a wannan unguwa muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da malam ka kawo mana malam ibrahim ya riga ya yi magana cewa wannan muhadara da aka yi malam bata ishe mu ba kamar yanzu ka dan zaburar da mu muna sha'awar allah ya yadda a nan gaba malam ya kuma tanadi ya kuma zuwa ya gabatar mana da irin wannan muhadara mai albarka mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi Allah ya jagoranci Allah ya karfafe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallu ala nabi اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا اللهم تلاوته وأنا الليل وأطراف النهار ya Allah muna roƙonka da dukkan sunayenka kyawawa da sifofinka mafiya kamala ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi na fili da na ɓoye marasa lafiyar mu gida da asibiti ka ba su lafiya yan kasuwan mu ya ubangiji ka sanya musu albarka ma'aikatan mu ya ubangiji ka sanya musu ƙwazo da amana ɗaliban cikin mu ya ubangiji ka ba su himma da kuma nasarar cin jarabawoyinsu tare da kwakwalwa da kuma fahimtar abin da ake karantar da su mazansu da matansu ya ubangiji ka sanya albarka a cikin zuriyarmu a cikin gidajen aurenmu matasanmu da suke buƙatar aure ubangiji ka hore musu kuma ka ba su mata nagari yan matanmu da suke buƙatar aure da zaurawa ya ubangiji ka ba su mazaje nagari kuma ka ba su zaman lafiya allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار waɗanda suka shirya wannan lacca da sababin haɗuwar mu da ku Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya musu albarka cikin duk abin da suka sa a gaba Allah ya ba su ladan wanda ya zamo sila ta sadar da alkhairi dukkaninmu da muka zo muka hada wannan waje Allah kamar shi mu mu lafiya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin